biyo bayan arcewa da wata rajistar zaɓe da 'yan bangar siyasa suka yi a jihar Kogi, Hukumar zaben ta ba da tabbacin magance dukan kurakurai a aikin ba da katin zaɓe na dindindin daga laraban nan har zuwa ɗaya ga watan gobe. Wannan aikin dai ya shafi rukunonin jihohi goma ne na farko cikin jihohi talatin da shida da Abuja da aka fara bada da katin. Mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar Nick Dazan na zaga jihohin da suka hada da Taraba, Gombe, Zamfara, Kebbi, Benue, Kogi, Abia, Enugu, Akwa Ibom da Bayelsa. Sai da muka ware na'urori wanda muka yi amfani da su a dubu biyu da goma sha ɗaya Ainihin amfanin su shekara hudu ne. to amma saboda hukumar zaɓe ba ta son ta kashe kuɗi abin da ta yi shine ta je ta duba wannan na'urori wanda muka amfani da su za zaɓe masu kyau ta kuma masu sabis sa'annan aka yi amfani da su na biyu a wannan rukuni na ɗaiɗin ba a sami kwarafe-kwarafe ba game da cewar na'urorin ba su aiki inda dai muka sami tangarɗa ne kamar a cikin garin gombe akwai buki na musamman na maulidi wanda ya zo daidai da wannan raba katina na dindindin kuma mun shaida ma jama'a mun yi sanarwa duk wanda bai sami katin nan ba yana iya zuwa eh, ofis ɗinmu a karamar hukuma daga eh, katin wucin gadi a mashi musanya da na dindindin din. sanata dan juma goje na daga cikin waɗanda suka koka shugaban hukumar zaɓe don samun wannan gyara akwai mazaɓu da yawa wanda gaba ɗaya sunan su fito ba musamman a ƙananan hukumomin gombe da yamaltu da akko na akko ya fi muni kusan kashi 60 cikin ɗari na mazaɓin akko gaba ɗaya ba su fito ba gaba ɗaya saboda wasu dalilai wanda ba mu gane dalilan ba amma kuma meye ne ni dai abin da zan faɗi shine ina so da kuna dama ne kira ga wayannan mutane suke wayannan mazaɓu wayanda sunayen su bai fito ba gaba ɗaya musamman kuma wanda aka fi dukan kansu mutanen akko ina kira gare su wani al'amari ba na siyasa ba ne ba maganan apc ko pdp wannan maganan kishin ƙasa ne da kuma kare demokradiyya kowa da kowa ya fito mace da namiji 'yan siyasa da wanda ba 'yan siyasa ba malamai da sauran duk kowa da kowa tunda kowa na jaba kuri'a idan mutum bai fito ya zo ya sake samun rajista ba ma'ana shine in an zo zaɓe shekara mai zuwa ba zai zaɓen wanda ke so ya zaɓa ba kuma bayan wannan ma maganar zaɓe katin zaɓen nan wani ana amfani da shi wajen ko tafiya haji ko zuwa jerusalem ko sayara makaranta ko zuwa asibiti da sauransu abu ne na kishin ƙasa saboda haka a matsayina na wanda na san muhimmancin wannan abu kuma mai kishin jama'ar mu ina kiyaye don Allah don annabi jama'ar don Allah don annabi komin ruwa komin rana su fito su wannan abu idan mun fito ba wannan zai rage yawan ƙananan mu muna dara waɗannan eh, ƙananan hukumomi manya-manya ne to za su dawo ƙanana na gaba za su koma baya kenan babban zaben da ke gaban hukumar zaben shine na gwamnan jihar ikiti a ranar 21 ga watan gobe Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya